Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barka da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga maiman kanun labarun. muhimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne 'yan majalisar dokoki suka kammala zaman taron su irin sa na biyu inda suka tattauna a kan kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018. A yau ne ake bikin ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa a kan nakasassu. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan gobarar da ake samu a cikin makarantun boko. To madalla yanzu ga labarun ɗaya bayan ɗaya. A yau da safe ne aka kammala zaman taron 'yan majalisa irinsa na biyu a cikin wannan shekara. A yayin wannan zaman taro, wato 'yan majalisar dokoki sun kada ƙuri'a amincewa da daftarin kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018. Ga ƙarin bayani tare da Habibu Garba. A jawabinsa na rufe taron shugaban majalisar dokoki Usaini Tinni ya bi ta a game da wannan taro da ya zo karshe. Banda kasayin kuɗi na shekara ta 2018 da gyaran fuska na biyu a kasayin kuɗi na shekara 2017 wanga zaman taron majalisa da ya kawo ƙarshensa ya ba da damar kawo ayoyin doka masu dama da ke da mahimmanci. Wanga zaman taron majalisa ya ba da damar girka sabon salo da zai inganta ga aikin sa ido ga ayyukan gwamnati fannin al'amuran yau da kullum wannan sabon salo zai bai wa gwamnati damar canza miyau da 'yan majalisa da kuma allahirin 'yan ƙasar Nijar bisa kes-kes ɗin lamurran yau da kullum masu mahimmanci da ake tattaunawa a kansu. Shugaban rukunin 'yan majalisar dokoki Zamzam Lumana Hankuri ya bayyana jin daɗinsa dangane da yadda ayyukan taron suka gudana, amma kuma ya yi Allah wadai da wasu ɗabi'o'i. Sai mu saurari Isufu Isaka. Rukunin adawa ya gamsu sosai da wannan zaman taron majalisar dokoki, domin mun halarci tattaunawar canza ra'ayi. Ina kuma tsammanin game da dukkan tattaunawar da aka yi yana nuna cewar adawa na bisa hanyar kare haƙƙin bukatun al'ummar Nijar. Ya kamata a kawo nazari ingantacce domin lamarin ya wakana ne kamar 'yan majalisa na baiwa mambobin gwamnati hannu. Sa'adu Dille, shugaban rukunin 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar PNS tarayya mai mulki, ya yi tsokaci a kan batun zaɓe na dokar kasafin kuɗi na 2018 da ya janyo kace ni ce. Mun gano da wannan kasayin kuɗi yana daidai da irin bukatun da muke jira, don haka ne muka amince masa. Za a soma wani taron majalisar akan wasu dokoki a watan Maris na 2018. Ƙungiyar ECAP Sahel Niger da ta ƙasar Mali sun buɗe wani zaman taro a yau da safen nan domin wato tanadi a kan yaƙi da masu aikata ta'addanci a kan iyakokin ƙasashen biyu tsakanin Nijar da Mali. Gurin wannan haɗuwar ta wato kwana biyu na samar da hanyoyi na kyautata aiki tare domin inganta kyakkyawar alaƙa da ke akwai. Kirsi Hanis Korn shine wakilin ekab Sahel Niger ya yi wa Asuma na Shina ƙarin bayani. a décembre, on était à Bamako et on a parlé ah, à cikin watan Disamba mun kasance a birnin Bamako inda muka tattauna da abokanmu na reshen Cap Sahel Mali na ganin ni za mu iya yi domin taimakawa jami'an tsaron ƙasar Nijar da na ƙasar Mali. Ganin alwashin da ƙasashen biyu suka sama gaba bisa tsaro bayan sun yi gumazau sosai don haka ku tabbata reshen biyu duka na tare da su domin tallafa muku. Hakika muna da guri da dama

Tun lokacin da hukumomin Nijar suka baiwa 'yan Boko Haram wa'adin ƙarshen wannan wata na Disamba domin su ajiye makamai su mika wuya, yanzu haka dai an fara samun waɗanda suka ajiye makamai. Sarkin yankin Minisirwa ya gudanar da zagaye a cikin ƙasarsa domin wayar da kawunan jama'a da matasa dangance da dawowar zaman lafiya a wannan yankin. Sarkin Minisirwa Kacallu Abdu Gaso Kacallu ya yi wa wakilinmu Kacalla Allah ƙarin bayani. an ba kowa shekara guda daga nan zuwa 31 da watan disamba a ce to kowa ya komo wanda bai koma lokacin nan ba bai cikin wannan lissafi to shi yasa yanzu ni da sarki amuram muke nan muke zagaya mun samu kona ashirin mun shiga duk inda wannan abin ya shafa gari guda hamsin wanda ya kama bakin koma dubu mun tun ran asabar muka fara wannan rangadi don mu kiraye duk mutane muka ce musu to su yi kokari su koma dama ne wanda ya kamata su samu su zo su yarda mun taimantar da su wanda suka zo komai da aka musu na mutunci ne su da kansu sun ba mu shaidan cewa an rike su sosai ba su da yunwa ba su da ishiru ana musu magani kuma ana na ana ba su sabon horo da sauran irin abubuwan da ya kamata na cikin zaman da mutane sai dai mu yi ma Allah godiya Allah ya raka mu lokacin na yayi za mu yi mutukan kokarin da ya kamata da ina suke mu ce su yi kokari su komo gida a koya musu aiki su samu tallafin su su shiga cikin jama'a su fara aiki Shahararren Profesa masanin kimiyyar fasalin nahiyoyi cewa da Christian Buke wanda ya aiki kwarai da gaske a ƙasashen Afirka, wato makarantar bincike a kan kimiyyar ɗan Adam ta gayyace shi a wata muhawara wacce ya shirya a yau da safen na a wannan makaranta. Ga dai ƙarin bayani sai mu Euh, A yau yankin Sahel na fuskantar barazana tashin hankali da ya rataya ga al'amarin ta'addanci. Game da haka ne mai bada labari ga zaman muhawarar ya nuna mana allo da kuma tarihin tashin tashinar da ke akwai. Jawabin nasa ya zama hanyoyin dubaru na ba da masaniya da ilimi. Akwai rubuce-rubuce da dama da ke iya zaman madubi da aka zayyana. Ganin muna masu nazari bisa ga nahiyoyi masu nuna yanda yanayin ya kasance a cikin yankin Sahel inda tashin hankalin ke wakana mun gamsu sosai. Ya maganta kuma bisa lamarin kogin Chadi tun shekara ta da goma sha hudu yanayi ne mai ban tsoro. Misali guda ne ake gani bisa yankin da ake ce ma iyakoki uku cewa da iyakar Burkina Mali da Niger. Halin yanayi ne mai wuya ake ciki wanda kasashen yankin Sahel ke fuskanta. Euh, Ɗaukar sabbin matakai domin kawo ƙarshen cutar sida shine maudu'in taro irin sa na goma sha tara na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a ƙasa ta Abirikos, yanzu haka wato zuwa tara ga watan Disamba. Al’aƙalla wakilan ƙasashe 150 ciki har da ƙasar Nijar ne suke halartar wannan taro. inda masu ruwa da tsaki a kan yaƙi da cutar sida suna buƙatar kawo ƙarshen cutar sida nan da shekara 2030. A cewar masana na kasashen nahiyar Afirka ta yamma, an samu ragowar sabbin waɗanda suka kamu da cutar sida da kashi tara cikin ɗari, kuma tsakanin shekara dubi da tara zuwa dubi da goma tsakanin shekara dubi da goma zuwa shekara dubi da goma sha shida kashi ɗaya waɗanda suke ɗauke da cutar sida ne suka mutu. A yau ne uku ga watan Disamba ake bikin ranar ƙasa da ƙasa da aka keɓe domin nakasassu a wajen wani taro irin sana 25 da aka shirya a nan birnin mai, Ministan Al'umma ta ɗauki alwashi ga nakasassu na ba su ingantacciyar kulawa domin tafiyar da rayuwarsu ba tare da tsangwama ba. Uwargidan gidan Amadu Aisata ministan al'umma ta yi wa Fude Ahmed ƙarin bayani. Mutane masu halin nakasa daga rana mai kamar ta yau za su samu rayuwa cikin yanayin da za a dama da su ba tare da wariya ba. A shimfidar ƙasa za mu iya zayyana girkin ma'aikatar ƙasa da za ta kula da mutanen da ke fuskantar lamarin nakasa wanda ke rataye da fadar minista mai kula da al'umma. Girkin asusu na ƙasa domin tallafawa masu halin nakasa. An aje musu kaso na kashi biyar cikin ɗari bisa ga ɗaukar ma'aikata na gwamnati ga duk masu digiri tsakanin shekara ta 2007 zuwa 2017 su 454 ne aka ɗauka aiki tallafi daban-daban aka baiwa makarantun da suka kware ga ɗawainiyar ɗaukar yaunin yara masu halin nakasa tare da ɗaukar yauni na jimilla gaba ɗaya ga ɗaukar lamurin da suka dangantu da kiwon lafiya. Sakaran duniya na wasannin taekwondo ɗan ƙasar Nijar Abdulrazak Isuf Alfaga ya lashe lambar tagulla na 'yan matakin sama da kilo 80 a kwamɓalar da aka gudanar a jiya Lahadi a birnin Abidjan na ƙasar Abrikos. A ɗaya ɓangare kuma 'yan wasan taekwondo na Nijar suna halartar kwamɓalar cin kofin duniya a kan taekwondo a birnin na Abidjan da ke gudana daga biyu zuwa bakwai ga watan Disamba. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta 2017. Menene aikin HCR? Aiki da manufar HCR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako. tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To madalla yanzu kuwa za mu shiga kai tsaye a cikin rahotonmu na musamman. Yin amfani da rumfunan zanaku domin cike gibin ajujuwan ɗaukar karatu na gini wani lokaci yana haddasa gobara a cikin da yawan makarantu na jihar Yamai, inda ake samun gobara da ke laƙume da yawan kayayyakin karatu, lamarin da ya fara ɗaukar hankulan jama'a. Ga dai rahoton Musa Hassan ga abin da yake cewa. Shekaru uku jere ga juna da makarantar CS Lazare ta biyu ke fuskantar bala'in gobara, bana dai an gano wanda ya haddasa gobarar da ta afku ranar 27 ga watan Oktoba nan da ya shuɗe tare da taimakon ɗaliban makarantar. Bubakar Sule, Profiza a CS Lazare ta biyu ɗauke da bayani. murum tara da suka kone da kujerun zama na yara su 80 da kuma tablo wanga da ake rubutu da shi cikin klas su kuma su tara cikin binciken da mun kai ta Allah ya samu samu yaron ne sa hutu kuma mun sa shi ga hannun hukuma wallahi nan da yayi karatu amma an ɗebe shi janan bai cika Allah kwalkin mu bana dai huta ta uku ce ga anan lazare tare da moyi yara da owayen yara har ma muka samu wanda ya sa hutu to yaro yanzu duk wanda sun ka gani da ba dan nan gaba ne inda suna wani shakku suka gare shi gaya mun ne za su in sun gaya mun muke zuwa mu hidda mutunan waje ko masu motuna daga shigowa suna huce cikin lokal sun kai moto biyar da mun kama mun kai musu Ishirin ga watan Ogista 2015 ne aka buɗa makarantar CIS Bani Fandu ta biyu, inda babu ɗakin ɗaukar darasin ne ko ɗaya. Ranar Laraba 29 ga watan Nuwamban da ya shuɗe, gobara ta tashi a can. Bala'in da ya afku jim kaɗan bayan an karɓi teburorin zaman ɗaukar karatu a ranar Litinin. Idrisa Buraima, daraktan makarantar, na kira da babban murya ga masu niyya da su kawo masu tallafi. Gobarar kusan ta mai komi, ɗakunan karatu na zanaki da suka kone, teburkan zama 250, allon rubutu 14. A ranar Litinin muka karɓi teburkan zama 200, a ran Talata wannan lamari ya faru. Jiya jama'in an sanda sun zo sun yi min tambayoyi, ina jin za a gudanar da bincike. Kayan aiki ba mu da komi, inda muke ba mu da makewayi, muna buƙatar taimako ga duk wanda ke da niyya. A nan muna da ɗalibai 950 da kuma malamai 31. wani bangare gwamnan yankin jihar sai ni Ali tau ya ce. Euh, Za kaddamar da bincike ba tare da bata lokaci ba domin gado musabbabin gobara a makarantu. A halin yanzu muna kira da amai da hankali kuma a kula. Wannan mugunyar ɗabi'a ya kamata mu yaƙe ta tare da ƙoƙarin kowa musamman ma yara. Ɗalibai malumman ba da karatu da uwayen ɗalibai suna nan suna faɗi ka tashin ganin sun samo ciwo kan wannan lamari. To da wannan muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya. Sauraron shirye shiryen Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.